babban bankin duniya ta ce najeriya a wannan karan ta shiga cikin san farko na kasashen duniya waɗanda za a iya zuwa saka hannun jari domin yin kasuwanci musamman akan abin da ya shafi ƙananan masana'antu ita ma cibiyar harkokin kuɗi na duniya wadda take wani bangare ne na wannan babban bankin ta jaddada wannan batun domin ku cewa ta yi a cikin tsakiyar shekarar dubu da goma sha biyu zuwa tsakiyar wannan shekarar da muke ciki najeriya ta samar da shimfiɗar tafiyar da kasuwanci daidai da na sauran kasashen duniya har ila yau rahoton ya jaddada cewa tun a shekarar dubu biyu ne najeriya ta samar da dokoki goma waɗanda ya sa tafiyar da harkokin kasuwanci kasuwanci ya ƙara sauƙi musamman ta abin da ya shafi samun rance daga babban bankin ƙasa wanda mai ƙaramin ƙarfi zai yi amfana wannan ya sa ɗaya daga cikin daraktocin bankin duniya augusto lopez claros aka ji shi yana cewa yana fata najeriya za ta ci gaba da bada irin wannan dama ga masu neman su kafa masana'antu a kasar wannan ya sa na kira kasan kurfi masani harkokin tattalin arzikin kasa kuma na tambaye shi ko me hakan ke nufi a harkokin tattalin arzikin kasa karin nan yau sama da shekara biyar zuwa shida ma'aunin tattalin arzikin shekara daga shida zuwa bakwai yake kawa bisa ɗari wato na gdp kenan in ka dauki kasashen turai duka bai wuce kishi ɗaya ba zuwa biyu kamar ma irin su japan ba bai kai kishi ɗaya ba mu ko ana magana bakwai zuwa shida zuwa bakwai. To akwai rawa da bankuna ke taka ne eh, Malam Kasimu a bisa irin wannan yanayi? dan Najeriya ko da zai je aikin hajji ko zai je Dubai ko zai je kasar waje yana da katikin da ake kira ATM card zai iya zuwa ko ina shi da kuɗi da ko ka suka ba za a ba kuɗi ba dan ba wanda ya amince mu bankin Najeriya ballantana ma a shi canza wasu kuɗin a wata kasa amma yanzu ka ga duk waɗannan sun canza waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwan da aka ɗauka dan ƙara tattalin arzikin mu kuma sanya mai karamin ƙarfi yanzu ba wai sai ya wahala canji kuɗi ba yana iya saka kuɗin shi a Najeriya je kasar waje hidda da ATM sai ya shi da shi sai dai wannan rahoton ya ce kasar singapore ita ce gaba wajen sauƙin yin kasuwanci saboda manufofinta da kuma wasu dokokinta suna agazawa mai karamin karfi ainihin ya yi kasuwanci a wannan kasar yayin da sauran kasashe kamar su hong kong afirka ta kudu china new zealand kasar amurka sauran kuma sun hada da denmark malaysia jamhuriyar korea georgia norway da ingila su ma suna cikin wannan rukunin sai dai rahoton ya bayyana cewa a wannan shekaran kasashe goma da suke son farko su ne kasashen ukraine rwanda jamhuriyar rasha philippines kosovo djibouti cote d'ivoire burundi da tsohuwar jamhuriyar yugoslavia haɗi da jamhuriyar macedonia sai kuma guatemala rahoton ya kammala da cewa ana duba ƙasa ce da irin manufofin da ta samar ta yadda manufofin kare mai karamin karfi ke ci gaba kuma ya kara masa ƙwarin gwiwa wajen tafiyar da kasuwancin da ke amfanin da yawan jama'an da ke zaune a cikin wannan ƙasar ladan ibrahim aiwa mura amurka daga lagos a najeriya